بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم yan uwa masu sauraron mu da kallon mu muna muku sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wannan wani takaitaccen karatu ne ko kuma bayani akan zanga-zanga a musulunci dukkanin wani ɗan najeriya a kwanukan nan maganar zanga-zanga ta dane shi ta ja hankalinsa mutane da yawa suna magana a kanta kuma mu a matsayinmu na musulmai na cewa duk anan abin da za mu aikata a rayuwa to yana da hukunci wanda musulunci ya tanadar kuma wajibin musulmi ne ya san wannan hukuncin kamar yadda mai al'akhdari ke cewa wala ya hillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukmallahi fi baya halasta ga musulmi ya aikata wani aiki a rayuwarsa face sai ya san hukuncin Allah a cikin wannan abin da zai aikata ko da ya yi daidai da abin da Allah ke so in dai bai san hukuncin ba kafin ya aikata ya saba ma Allah to wannan zanga-zanga da ke fuskantar mu ake ta magana a kanta wasu kuma suke ƙoƙarin aiwatar da ita to musulmai na da buƙatar su san abin da musulunci ya tanadar a kai da yawa masu magana akan wannan matsalar sukan ƙoƙarin ɗauko abubuwan da ke rubuce a cikin littattafan musulunci su ɗabbaka su saukar da shi akan halin da najeriya ke ciki wanda hakan kuskure ne masu cewa halas ne da masu cewa haram ne kusan da yawa musamman masu cewa haram ne suna ƙoƙarin ɗauko maganganun malamai da ke rubuce a littattafan musulunci malaman da ba su rayu a wannan zamanin ba da ɗauko hadisai da suka yi magana akan abin da ya shafi zanga-zanga ga shugaban musulmai khalifa ko amir su saukar da shi akan halin da najeriya ke ciki wannan kuma kuskure ne abin da nake so in ce a farko wajibin musulmi ne ya san irin halin da yake ciki ya san bambancin halin da yake ciki da halin da musulmai ke ciki kafin zuwan turawan mulkin mallaka tunda Allah ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da addinin musulunci Allah ya ƙarfafe shi ya fifita shi akan duk wani addini ya ƙarfafe shi to musulmai a inda suke rayuwa garuruwan da suke rayuwa ana kasa su zuwa gida biyu akwai garuruwan da ake kiransu da suna darul islami wato ƙasashe ko garuruwan musulunci da musulmai akwai inda ake kiransu da suna darul kufri ma'ana wuraren da ba garin musulunci ba ne ba garin musulmai ba ne in ka ga musulmi a wurin bako ne ya je ne to su garuruwan da ake kira garuruwan musulmi kamar makka da madina da sauran kasashen larabawa da ƙasanmu nan arewacin najeriya kafin zuwan turawan mulkin mallaka so a wayannan wuraren baya halasta wanda ba musulmi ba ya zama shugaba kuma wanda ya zama shugaban nan dole ya kasance an masa mubaya'a a ƙarƙashin cewa zai zartar da shari'ar Allah zai yi hukunci da shari'ar Allah a duk garuruwan musulmai tun da musulunci ya zo har zuwan turawan mulkin mallaka a haka suke inda yake garin musulmai ne garin musulunci shugaba dole ya zama musulmi kuma in za a yi masa mubaya'a za a yi masa mubaya'a ne da sunan musulunci da sunan zai zartar da shari'ar Allah shi ko kaso na biyun garin da ba na musulmai ba darul kufri kenan kamar yadda ake kiransa da suna a musɗala haɗin fuka ha'u to musulmi in ya je wurin bako ne lalura ta kai shi saboda haka ba da ta cewa game da yadda al'amuran wurin ke gudana in za a naɗa ba da ta cewa in za a cire ba da ta cewa shi dai zai ƙoƙarin yin abin da ya kawo shi kuma ya riko da addininsa gwargwadon ikon da Allah ya ba shi to bayan zuwan turawan mulkin mallaka da suka tabbatar ma cewa su ba su da addini ba za su taɓa cin nasara da sunan addini ba to sai suka yi ƙoƙarin wani makirci da fitowa da sunan ba a da bukatan addini sai a masallaci addini baya da wuri a rayuwar mutane baya da wuri a gwamnati baya da wuri a kotuttuka ya kasance ga baki ɗaya sun yi kira zuwa ga wani abu da ake kira da suna al'ilmaniya ko al'almaniya ma'ana taƙaita addinin musulunci a masallaci rayuwa kuma gwamnati za ta samar da yadda za a tafiyar da rayuwa gwargwadon yadda ta ga dama ba tare da koma ma wani addini ko dogara da wani addini ba to a haka daga cikin abubuwan da wannan tsarin turawan ya zo da shi shine mulkin da ake kira demokuraɗiyya wanda wannan mulkin ya ginu ne akan mutanen ƙasa su zaɓi wanda suke so ya shugabance su a ƙarƙashin abin da suke so a ƙarƙashin tsarin da suke so da dokokin da suke so da sharaɗin dai a wajen turawa kada ya zama abin da mutane ke so musulunci duk tsarin da mutanen ƙasa suka zaɓa duk dokokin da suka zaɓa duk shugaban da suka zaɓa shi za a zartar kawai janibin tsari da dokoki turawa ba su yadda tsarin da dokoki ya zama musulunci ba in ya zama musulunci ne za su yakace shi to a irin wannan tsarin a kan shi ƙasar najeriya take na cewa najeriya ƙasa ce da 'yan ƙasa za su tafiyar da ita ta hanyar da suke so da dokan da suke so su zaɓi shugaban da suke so su cire shi sanda suke so ba bambancin musulmi da kafiri a wurin zaɓe da wurin wanda za a zaɓa da wurin fitar da doka da zartar da doka to a wancan tsarin na ƙasashen musulmai da musulmai suke a kai a wannan halin haramun ne fito na fito da gwamnati haramun ne yin ma gwamnati zanga-zanga yin ma gwamnati zanga-zanga ma malaman musulunci suna kiran shi da albagyu suna kiran shi da zalunci wanda duk wanda ya yi ya cancanci a yaƙe shi ko da an kashe shi yaƙin kuma an kashe banza wanda duk littattafan da muke da su na fiqhu manya cikakku a kowane mazhaba za ga akwai babi mai zaman kansa babu qitali ahlil babi har a cikin muktasar khalil muna da shi menene babu bayani haddi albariya wa ahkaniya ya kira su da albariya ma'anan alfirqatul bariya? to in ka bi littattafan fiqhu a duk inda aka ce alfirqatul bariya ko aka ce albugatu ko aka ce albagyu ma'anansa fito na fito da gwamnati ne yin ma gwamnati zanga-zanga yin haka kuma haramun ne da ijma'in malaman musulunci da kuma nasosi mabambanta na alkur'ani da hadisi da ake dogara da su daga cikin waɗannan manyan nasosin waɗanda suke zahirai a fili hadisin sayyidina abdullahi ibn abbas da ya zo a littattafai da yawa musamman al da muslim da manzan allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa akan wato shugabanni yake cewa sallallahu alaihi wasallam man ra'a min amiri man kariha man kariha min amirihi shay'an falyasbir duk wanda ya ga wani abu daga wurin shugaba khalifa ko gwamna a garin musulmai da suke tafiya a tsarin musulunci annabi ya mai umarni da falyasbir ya yi haƙuri a wata riwayan falyasbir alaihi ya yi haƙuri da shi sannan manzo sallallahu alaihi wasallama ke cewa fa innahu man kharaja min as-sultan shibran mata mitatan jahiliya duk wanda ya fito na fito da shugaba shugaba khalifa ne ko ko shugaban wani gari ne daga garuruwan musulmai gwamna ko wali ko meye man kharaja mina sulfani shibran duk wanda ya fito na fito da shugabansa ya zanga-zanga da shi ya masa zanga-zanga da alamun da ma'anan cewa yana ƙoƙarin kifar da gwamnatinsa ya kawo wata gwamnati ko nuna masa cewa bai yadda da yadda yake tafiyar da gwamnatinsa ba annabi ya ce mata mitatan jahiliya zai yi mutuwa irin mutuwan mutanen jahiliya ma'anan haka mutanen jahiliya ba su da gwamnati rayuwa suke kawai kowa yana rayuwa yadda yake so ba gwamnati mai ƙarfi kowa karfinsa shine gwamnatinsa wanda ma'anan hakan dai kamar yadda malaman hadisin ke cewa shine ya mutu akan saban Allah sabo mai girma hakanan wani hadisi da al'imamu muslim ya fitar da shi daga wajen sayidina Huzaifa Huzaifa tubnul Yaman wanda yake tambayan manza Allah sallallahu alaihi wasallama akan abubuwan da ka iya faruwa nan gaba da muna cikin sharri Allah ya azurta mu da alkhairin musulunci shin akwai wani sharri da zai biyo baya annabi ya ce na'am bayan wannan sharrin akwai wani alkhairi da zai biyo baya annabi ya ce na'am bayan wannan alkhairin akwai wani sharri da zai biyo baya shi ma annabi ya ce na'am to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa wannan yake masa sharhin wannan sharrin da zai zo a karke annabi ke cewa sai ya kunu ba'adi a immatun la yahtaduna bi hudaya lafazin imamu muslim a wata riwayar la yahtaduna bi hadi wa la yastannuna bi sunnati wa yaqumu wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi jusmani insi manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa akwai wasu shugabanni da za su zo nan gaba ba sa shiryuwa da shiryar manzan Allah ba sa riko da sunnar manzan Allah kuma a cikin waɗannan shugabannin za a samu wasu a cikinsu kamar sojojinsu 'yan sandansu karnukan farautarsu yaqumu ya sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin zukatansu irin zukatan shaidanu wanda komai za su iya yi saboda neman yardan shugabansu wanda baya shiriya da shiriwan manzan Allah baya riko da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi in sun jikin mutane suke da shi amma zukatansu na shaidanu to mu'az sayyidina huzaifa ke tambayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa me zan yi ya zan yi idan na riski wannan lokacin annabi ke ce masa tasma'u wa tuti'u lil amiri ko lil amiri al-a'zam wata riwaya ka ji umurnin da shugaba zai yi ka yi masa biyayya wa in duriba zaharuka wa ukhiza maluka wani dab'in wasu na karanta shi wa in daraba zaharaka waya wa in daraba zaharaka wa akhadha malaka kayi biyayya ko da an duke ka ko da an kwace maka dukiyarka to a ƙarƙashin wannan hadisan guda biyu da wasu hadisai da yawa malaman fikihu sun tabbatar ma cewa shugaba na musulunci da aka zaɓe shi a garin musulunci da sunan zai yi shari'ar musulunci baya halasta a yi masa zanga-zanga yin masa zanga-zanga haramun ne yin masa zanga-zanga ana kiran shi da bagyo kuma hukuncin albugatu in dai sun kai yawan da za a iya yaƙi da su a yaƙe su har sai sun tuba duk da sun kasu zuwa gida-gida kowane gida da hukuncinsa wannan a musulunce kenan kamar yanzu ƙasa mai tsarki makka da madina ƙasan Saudiyya? suna a rubuce a dokansu shari'ar musulunci suke duk wanda za a zaɓe shi za a zaɓe shi da sunan musulunci da sunan zai yi shari'a ta musulunci to wannan nassosin za su iya hawa kansa cewa haramun ne a fito na fito da shi haramun ne a masa zanga-zanga yin masa zanga-zanga bagayon amma a ƙasashe irin namu kamar najeriya da turawan mulkin mallaka suka haɗa musulmai da waɗanda ba musulmai ba suka farlanta a yi dimokuraɗiyya to kuskure ne ka ɗauko wancan hukunce-hukuncen ka ɗaura a nan a dimokuraɗiyya daga cikin rukunan dimokuraɗiyya zanga-zanga 'yan ƙasa sun zaɓo shugaban da suke so ta ƙarƙashin tsarin da suke so a san da ya wani abin da bai musu ba za su iya fitowa su yi masa zanga-zanga a san da gwamnatinsa ba ta yi musu ba za su iya fitowa su fito na fito da shi akan kawar da wannan gwamnati wannan a dimokuraɗiyya to musulmin da ya tsinci kansa a ƙasar da ake dimokuraɗiyya me halascin zanga-zanga game da shi ya halasta in za a yi ma gwamnati zanga-zanga a yi da shi ko bai halasta ba wannan matsala ce ta ishtihadi wanda malaman da suka riski dimokuraɗiyya suka rayu a ƙasar da ake dimokuraɗiyya su ne suke da haƙƙin su yi ishtihadi akan matsala da sharaɗin ya zama suna da zurfin sanin addini da usul na addini kuma suna da zurfin fahimtar rayuwa da fahimtar dimokuraɗiyyar da yadda ake tafiyar da ita waɗannan su ne za su ishtihadi kan wannan matsala so ba kowane ɗan bana bakwai ba wanda addinin abin da ya sani bai kai a nuna ba a rayuwa ma abin da ya sani bai kai a nuna ba ya zama kuma yana da babban harshe da zai zo ya magana ya kausasa ya nuna abin da ya faɗa shine daidai duk wanda bai faɗa haka bai jefe shi da wasu abubuwa wannan kurakurai ne da matsalolin da Allah ya jarabci zamanin mu da shi matsalan kamar Najeriya da ake demokuraɗiyya a fita a ma gwamnati zanga-zanga matsala ce da ake kira da suna nazila wanda a zamanin magabata kafin zuwan turawan mulkin mallaka ba wannan hala. to malaman da suka ruski kansu a wannan zamanin musamman suka suke rayuwa a ƙasar da ake dimokuraɗiyya irin tamu ta Najeriya su ne suke da haƙƙin su ishtihadi su fatawa a kanta. To ni idan na kai in yi magana akan wannan matsalan ƙarƙashin abin da na sani a addini da yadda nake fahimtar dimokuraɗiyya da yadda ake yin ta a Najeriya so abu ne wanda kai tsaye ba za ka ce masa haram ba kuma kai tsaye ba za ka ce masa halas ba. idan aka kalli wani fuskan za a iya ce masa halas saboda zanga-zanga kamar jefa ƙura'a ne duk wata illa da za a iya dogara da ita a ce jefa ƙura'a halas ne ko wajibi ne to za a iya ɗauko illan a ce zanga-zanga domin kawar da wata gwamnati a kawo wata shi ma halas ne ko wajibi kamar yadda ƙura'a. 'yan ƙasa suke dannawa su kawo shugaban ƙasa to zanga-zangan da za su yi kuma su kawar da wani shugaba su kawo wani saboda baya tafiyar da al'amura yadda ya kamata so shi ma in dai wancan ya halasta wannan babu wani abun da zai ce zai sa a ce bai halasta ba to shi kuma ɓangaren haramtawa akwai abubuwa da yawa wanda ni in zan rinjayar zan fi rinjayar da haramtawa haramtawa ba wai da dogara da nassi ko abubuwan da malamai suka faɗa ba haramtawa game da mafasid da musibun da ke biyo bayan zanga-zanga aƙalla yanzu a duniya shekara hamsin zuwa yau babu wata ƙasa da zanga-zanga ta gyara mata matsalolinta sai dai ta ƙara cakuɗa al'amura sai dai ta ƙara rikita al'amura to idan za mu duba yadda waƙi ke tafiya yanzu za mu iya lissafo ƙasashe sama da goma ashirin da zanga-zanga ta mai da su shekara ɗari baya wasu na cewa to a duba ƙasashen da suka yi zanga-zanga suka ci gaba a wani shekara a wani zamani kuma a tarihin duniya ma gaba tun da aka fara ta in ka kasa ƙasashen da suka yi zanga-zanga zuwa gida biyu za ka ga sama da 99 da ɗige-ɗige zanga-zanga ba ta gyara musu matsalarsu ba sai dai ta kawo musu wasu matsaloli ne waɗanda zanga-zanga ta gyara musu matsalolinsu ba su kai ɗaya cikin ɗari ba kuma shi talaka da ke zanga-zanga baya samun ribar zanga-zanga mafi yawanci za ku gama zanga-zangan ne wasu su zo daga sama su sace zanga-zanga kuma ba inda za a yi zanga-zanga ba a rasa rai ba zanga-zanga ne ansa sunan zanga-zanga ba a halaka dukiyoyi ba a ƙarke kuma ba a da tabbas ɗin za a samar da abin da ake so to duba halin da ƙasashen da suka yi zanga-zanga suke ciki da duba ƙasa irin tamu ta najeriya da cewa su kansu waɗanda za su yi zanga-zangan kusan da za su samu daman da shugabanni suka samu sai sun fi su ɓarna. ko kuma ba za su kasa su barna ba yanzu waɗanda za su yi zanga-zangan kowanne da za a zo nan a ba shi wata miliyan ɗari a ce je ya raba a unguwansu zai wahala ya iya raba miliyan talatin a ciki to me bambancin shi da waɗanda zai ma zanga-zanga matsalar namu na 'yan najeriya matsala ce ta zuciya matsala ce ta ɗabi'u matsala ce ta tarbiyya matsala ce ta rashin san ƙasa da kishin al'umma da san duniya so na hauka wanda kusan kowa na da shi sama da 99 cikin ɗaya babban zanga-zanga shine mimakan mu zanga-zanga idan amana ta zo hannunmu ya muke tafiyar da ita muna irin yadda 'yan siyasanmu ne suke yi ko ko muna kamantawa ya muke tafiyar da waɗanda ke ƙarƙashinmu ta hakan ne da addu'o'i da kyan zuciya Allah zai duba ya canza mana halin da muke ciki So maganan zanga-zanga a Najeriya matsala ce ta ishtihadi waɗanda suke da zurfin sanin addini da fahimtar dimokuraɗiyya suna da damar su yi ishtihadi. Kuma tabbas akwai da suka ce halas ne koyon da suka ce haram. To sauran amawan mutane wanda yake tare da waɗanda suka ce halas ne yake taklidinsu ba matsala ce ta hayaniya ba ya bi su ya yi ƙoƙarin cewa a zanga-zangan nan kada ya abin da ya zama saɓan Allah ne a ciki kada ya saba ma Allah a cikinta. Allah ya sa a yi lafiya kuma Allah ya sa ta zama mana alkhairi a ƙasanmu kada ta zama sharri kamar yadda ta zama wasu ƙasashe. Shi kuma wanda yake tare da waɗanda suke kallon yin zanga-zanga a Najeriya haramun ne, shi ma ba matsala ba ne ya zauna a gida, ya fatan alkhairi, ya fatan waɗanda za su yi su yi lafiya su gama lafiya. ta kirawo a babban ofishinta da ke Form Center a jihar Kano domin tattaunawa akan matsalar samowa wanda kuma aka sake yin taro na biyu a ranar Alhamis 11 ga watan da 2024 wanda ya samu halartar mutane daban-daban har da abokan zamanmu mabiya addinin Kirista. To, a yin shimfiɗa wato jawabin bayan taro akwai rattaba hannu kan yarjejeniyar samuwa a ɓoye da gwamnatin tarayya ta Najeriya ta yi bayan a baya ta sanar da al'ummar ƙasa cewa ba ta ma da ba ta halarci taron ba taron da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba hakan ya haifar da zazzafan cece kuce a cikin al'umma wani abin da ya ƙara dagula lamarin shine cewa labarin yadda najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ya fito fili ne a kwanan baya a lokacin da wasu sassan kafafen yada labarai da sauran jama'a wato suka yi kokarin samun cikakkiyar fahimta tare da bayani dalla-dalla a kan sharuɗan yarjejeniyar da kuma abubuwan da suka shafe su wannan ya jawo muhawara mai tsanani tare da samun bayanai masu saba wa juna game da manufar ƙudurin yarjejeniyar bisa la'akari da haka ne kungiyar islamic forum ta najeriya ta kira taron masana da jagorin al'ummar ƙasa wanda ya hada da mabiyan addinin musulunci da ma kiristoci don tattauna batutuwan da ke kunshe a wani yarjejeniya ta samuwa da kuma tasirinsu a kan addininmu da al'adunmu bayan sauraron masana kan lamarin ta fuskar shari'a zamantakewa da addini ra'ayin mahalarta ya haɗu akan cewa duk da cewa ya je ba ta ambaci lafazin wato na lgbtq plus a fili karara ba amma akwai lafuza da dama a cikin ɓangarorin yarjejeniyar da za su samar da mafaka tare da buɗe ƙofa ga wasu ah, ah, fanɗararru da masu muguwar manufa ga al'ummanmu su yi amfani da yarjejeniyar da aka kulla don cutar da kyakkyawan ɗabi'unmu da rusa mana addini da al'adunmu. Abin lura abin farin ciki shine mun lura cewa bayan tattaunawa mai zurfi an samu fahimtar juna tsakanin musulmi har da kiristoci da dukkan ƙabilun wannan ƙasa mai albarka waɗanda suka halarci wannan taro da wakilansu akan ƙin amincewa da duk wani abu da ke ba da wata dama komai kankantar domin tallata waɗannan munanan ɗabi'u na luwaɗi maɗigo da duka farnar da aka ɓoye ƙarƙashin lafazin lgbtqia class a cikin al'ummarmu matsaya a ƙarshen taron an ɗauki matsaya kamar haka taron gaba ɗaya ya yi allah wadai da duk wani yunƙuri na shigo da al'amuran luwaɗi maɗigo da sauran munanan ɗabi'u da ke kunshe a lgbtqai plus cikin al'ummarmu ta kowace hanya na biyu taron kuma ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta janye hannunta daga yarjejeniyar samuwa ba tare da ɓata lokaci ba na uku taron ya shawarci gwamnatin tarayya da na jihohi cewa lalle ne su rika tuntuɓar juna tare da sauraron ra'ayin 'yan ƙasa na gaskiya game da duk wani al'amari mai mahimmanci musamman wanda ke da alaƙa da addini da zamantakewa da ilmantarwa kafin mu shiga ko sanya ƙasarmu mu a ciki. Na hudu lalle iyaye da malamai su ƙara bibiya game da tarbiyyar yaransu tare da sa ido akan irin abubuwan da ake yadawa a kafafen sadarwa na zamani domin dakile dabaru da makircin da ake yi don tallata wannan mummunar ɗabi'u ko mummunan ɗabi'u a cikin al'ummarmu ta kowace hanya. abu na biyar lalle a samar da hukumar da za ta rika bibiya da tantance duk wasu ngos da ke shigowa kasar nan tare da tabbatar da ba a sa cikin masu tallata munanar aƙidun lgbtqa a wannan wato ia a wannan ƙasa ba abu na shida a dage da addu'a da neman taimakon allah da kariyarsa daga dukkan makicin da ake kullawa wannan al'umma al'umma tamu wannan shine wato a bayanan da wannan taro wato ya fitar sakamakon tattaunawa da aka yi akan wannan wato dambarwa kuma a ƙarshe muna godiya ga gwamnatin jihar kano da mai girma gwamna injiniya abubakar yusuf da ya yake amincewa da duk wata ƙungiya ta ngos da kowane irin suna ta shigo kano da kowane irin al'amari ta zo da shi da kowane irin taimako take so ta bayar sawan waɗanda suke hulɗa da ƙungiyoyin mata ne ko ƙungiyoyin yara ko ba da tallafi ko gine-gine ko ɗaukan aiki ko raba tallafi ko ayyukan jin kai mutukar suna da wannan aƙida ta goyon bayan 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi da masu auren jinsi wannan an haramta ayyukanta a jihar kano yanzu haka mun ɗago ƙungiyoyi da dama kuma lalle mun ba su umarni mun sa musu ido akan cewa lalle su kwashe ina su ina su ba tare da ɓata lokaci ba su bar jihar Kano in ba haka ba duk wata kungiya da take da alaka da wannan muka ga ta ci gaba da yin activities a Kano kamar da mai girma gwamna ya umarci hukumar Hisba kuma ya dora mata nauyi lalle ta dakile duk wata kungiya da ta zo Kano da nufin ta yada wannan aƙida ta 'yan maɗigo a wannan jiha ta mu ko masu auren jinsi. Da haka muna kira ga al'umman jihar Kano ga baki ɗaya da su ba ma hukumar Hisba haɗin kai da goyon baya domin tsaftace al'ummanmu daga wannan makirci da wannan shari da ake nufin kulla mana. Allah ya kare mu ya kare addininmu ya kare mu baki ɗaya. Wassalamu alaikum. shugaban kasa a gaya masa gaskiyar halin da kasa take ciki haka a wuce a samu senate president shi ma a gaya masa cewa ƙuri'un jama'a suka kaso waɗannan kujeru kamata su kuma waiwayi halin da jama'a take ciki kamar yadda su ma idan wani buƙatar su ta makale za ka ga suna ta maganganu a kai haka nan majalisar wakilai wakilai aka ce wakili shine wanda zai tsaya ya ga cewa ya wakilce ka ya san halin da kake ciki da damuwa da kake ciki kuma ya tsaya ya maka yaki ya ga ya karɓo. nan kuma haka nan majalisar gwamnoni bangare na hudu su ma akwai shugabanci da suke da shi kuma suke jagorantar jihohi kuma ko zanga-zangar nan za a yi dai a jihohi za a yi kuma dai akan hanyoyin jama'a ne da zuwa wajen aikinsu da sauransu abin zai shafa don haka waɗannan bangarori ya kamata a ce a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah halin da ƙasa take ciki in malamai suka yi wannan kaga sun soke nauyi idan har shugabannin nan ba su waiwayo sun dubi halin da al'umma take ciki sun tattauna mataki na emergency da za a kaka sha ba to komai ya faru dai an san malamai sun wato eh, sauke nauyin da ke kansu. To malam me za ku ci ne dangane da yadda ake cewa an zaɓo manyan malamai na arewacin Najeriya an ba su naira miliyan sha shida a gwamnatin Tinubu kenan ta basu har ma ana wallafa wasu takardu haka da ke nuna cewa kamar akwai kuɗin da aka bada din a shafukan sada zumunta. To malam mun ga kun yi rubutu a shafin ku na Facebook kamar me wannan rubutu ya kunsa ne? Wannan rubutu gaskiya maimakon a tsaya ana ta ce na ce a social media a yi abu a nan ya kare ke ganin ya kamata malamai tunda dai su ne suka rage waɗanda dai za su iya yin wani abu na gaggawa kuma sun sun taɓa yi a wani guri kuma an ga tasirin sa musamman a ƙasar Nijar kuma a nan Najeriya ɗin ma malamai sai sa shiga abubuwa irin wannan kuma ana yin nasara. ke ba da shawara kuma nake roko cewa a ah, malamai duka su haɗu da dukkan bangarori da ƙungiyoyi da masu ganin a yi zanga-zangar wanda ba sa ganin ka a yi duka a haɗu gaba ɗaya samu wakilci a je a ga shugaban ƙasa a gaya masa gaskiyar halin da ƙasa take ciki haka a wuce a samu sanar president shi ma a gaya masa cewa ƙuri'un jama'a suka kaso waɗannan kujeru kamata su kuma waiwayi halin da jama'a take ciki kamar yadda su ma idan wani buƙatar su ta makale za ka ga suna ta maganganu a kai haka nan majalisar wakilai wakilai aka ce wakili shine wanda zai tsaya ya ga cewa ya wakilce ka ya san halin da kake ciki da damuwa da kake ciki kuma ya tsaya ya maka yaki ya ga ya karbo nan kuma haka nan majalisar gwamnoni bangare na hudu su ma akwai shugabanci da suke da shi kuma suke jagorantar jihohi kuma ko zanga-zangar nan za a yi dai a jihohi za a yi kuma dai akan hanyoyin jama'a ne da zuwa wajen aikinsu da sauransu abin zai shafa don haka waɗannan bangarori ya kamata a ce a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah halin da ƙasa take ciki in malamai suka yi wannan kaga sun soke nauyi idan har shugabannin nan ba su waiwayo sun dubi halin da al'umma take ciki sun tattauna mataki na emergency da za a kaka shabu ba to komai ya faru dai an san malamai sun wato eh, sauke nauyin da ke kansu. To malam su matasa suna cewa zanga-zangar na ita ce maslaha ko kuma kuna ma son yanzu ku je ku ga shugaban ƙasa. Wasu za su ce me yasa ku ba ku son ai zanga-zanga ɗin ne? Eh to mu ai mun faɗi dalilin da yasa abinda muka gani a wasu ƙasashe ne ka san an ce idan gemun ɗan uwanka yana cin wuta ka shafa shafawa naka ruwa. Kun san halin da ake ciki duk mutumin da ya ce yana jin yunwa kuma ba shi da aikin yi kuma kace ya fito kan titi to akwai abin tsoro cewa ba dole ne matasan da su suka shirya zanga zanga ne ya zama su ne za su yi ba amma mutane da yawa masu manufofi da yawa za a an gizo su shigo daga nan ne kuma sai kaga abubuwa sun jure kamar yadda suka fara a wasu ƙasashe kuma suka zama haka shi yasa muke ganin in har akwai hanyoyi da za a iya warware wannan matsalar ko kuma a sanar da shugabanni tunda dai ƙuri'a jama'a ce ta kai su gurin nan kuma dukiyar jama'a suke kai kuma su ne su ga cewa sun ɗau mataki na gaggawa ko su wa jama'a bayani da zai kwantar musu da hankali kuma a ga aiki aikace da zai nuna cewa akwai shirin matakai da ake ɗauka na gaggawa domin kawo mutane mutane sauki a rayuwa to kaga wannan shine a matsayin shawara amma idan har muka yi aka yi wannan abu aka sauke nauyi bai yi ba to kaga ko da a ce malamai eh, eh, matasa ko masu kama da su ba su ji shawarar malamai ba sun fito sun yi wannan zanga-zangar kuma sannan wani abu ya faru to kaga dai Allah ya san abin da malamai suka yi sun taɓa nan sun taɓa nan sun yi magana da matasa sun yi magana ga shugabanni sun shiga tsakani to kaga duk abin da zai biyo baya zai zama sun soke nauyi maimakon a tsaye ana ana ta cewa kace na ce to kamata lallai shugabannin nan su suna zaune a inuwa nan kuma ana ta ta eh, wato musanyen miyo da malamai da matasa to kaga wannan ba zai kawo mafita ba kamata a je a gansu a gaya musu gaskiya tsakani da Allah inda gaske suke za su shugabanci nan kuma dan mu suke mulkin nan kuma dan mu suke wato tafi da gwamnatin nan kuma kudin nan namu ne kasan nan tamu ce to ba wanda zai so a ce yana cikin ƙasa a ce wannan ƙasa ta wargaje ko ta lalace ko an samu tashin hankali ko an samu fitintunu ko zubar da jini ko kona kone ko sace sace ba wanda zai so a yi wannan mutukar shugaba ne na gaskiya mai amana mai adalci mai son talakawa mai jin tausayin su mai kuma son makoma mai kyau. menene sakonku ga su matasan da suke ganin malamai sun eh, kuna dai sau dai kar a zanga-zanga nan haka kuma suna faɗin wasu kalamai haka. To wannan ai dama an saba shi mai wa'azi da mai karantawa da mai faɗakarwa da mai jan hankali ba dole ne gaya maka abin da zaka gane nan take ba. Dole ne shi zai amfani ne da ilimin sa amma dai abin da zan tabbatar musu guda biyu ni a iya sani na babu wani malami a ƙasar nan wanda na sani dai waɗanda kuma nake tare da su wanda za a ce wani abin duniya ne aka ba su suke magana hange ne suke yi don abin da suke gani kamar yadda su ma matasan ba ma zargin cewa wasu ne suka ɗauki nauyin abin suke ba da kuɗi domin a kawo cikas a kawo Najeriya cikas ko kuma a yi amfani da wannan ko a rufe wasu laifuffuka ko wasu barna da ake son a yada musamman samuwa da makamantansu mu ma ba ma ganin cewa ba ma zargin cewa wani aka ba kuɗi ya wannan abin kamar da su ma malamai bai kamata a zarge su cewa ra'ayin su suke bayyana ko da daɗi ko ba daɗi to ina ga wannan shine mataki kamar matsakaici zai zama yako a ta magana da matasan su shugabannin suna inuwa suna nan sun shiru ba su ce ƙara ba to kaga wannan abin zai zama kamar malamai sun tare wa shugabanni faɗa ne to kuma mu ba muna yi ne don mu tare musu faɗa ba ko kuma rashin fahimtar da suke ko rashin sanin halin da al'umma suke ciki ba Hangowa muke cewa barna ce ta zo guda biyu sai kake ganin in aka bar karama za ta iya haifar da babba To malam me za ku ci ne dangane da yadda ake cewa an zaɓo manyan malamai na arewacin Najeriya an ba su naira miliyan sha shida a gwamnatin Tinubu kenan ta basu har ma ana wallafa wasu takardu haka da ke nuna cewa kamar akwai kuɗin da aka bada din a shafukan sada zumunta. Wannan za su je gaban Allah su yi bayani. A yanzu ko kai yanzu zan iya rubuta yanzu in shiga kwamfuta na na creating din abu na rubuta na design tun da sanan AI duk abin da kace taimaka za taimaka artificial intelligence sai har murya kama sai a sa har abin ta za a sa wanda duk yake bayi da tabbas ya faɗi wannan magana to ni ina ga gaggawa neman afuwa malamin da ya ga haka in ko ba haka ba to ranar alkiyama Allah zai hukunci a tsakani. L Hausa Hausa Hausa. Ta kirawo a babban ofishinta da ke Form Center a jihar Kano. domin tattaunawa akan matsalar samuwa wanda kuma aka sake yin taro na biyu a ranar alhamis 11 ga watan bakwai 2024 wanda ya samu halartar daban-daban har da abokan zamanmu mabiya addinin kirista to an yi shimfiɗa wato jawabin bayan taro akwai rattaba hannu kan yarjejeniyar samuwa a ɓoye da gwamnatin tarayya ta najeriya ta yi bayan a baya ta sanar da al'ummar ƙasa cewa ba ta ma da halarci taron ba taron da aka rattaba hannu kan yarjejeniyar ba hakan ya haifar da zazzafan cece kuce a cikin al'umma wani abin da ya ƙara dagula lamarin shine cewa labarin yadda najeriya ta rattaba hannu kan yarjejeniyar ya fito fili ne a kwanan baya a lokacin da wasu sassan kafafen yada labarai da sauran jama'a wato suka yi ƙoƙarin samun cikakkiyar fahimta tare da bayani dalla-dalla a kan sharuɗan yarjejeniyar da kuma abubuwan da suka shafe su wannan ya jawo muhawara mai tsanani tare da samun bayanai masu saba wa juna game da manufar ƙudirin yarjejeniyar Misali, la'akari da haka ne ƙungiyar islamic forum ta najeriya ta kira taron masana da jagorin al'ummar ƙasa wanda ya hada da mabiyan addinin musulunci da ma kiristoci don tattauna batutuwan da ke kunshe a wani yarjejeniya ta samuwa da kuma tasirinsu akan addininmu da al'adunmu bayan sauraron masana kan lamarin ta fuskar shari'a zamantakewa da addini ra'ayin mahalarta ya haɗu a kan cewa duk da cewa yajejeniyar ta ambaci lafazin wato na lgbtq plus a fili karara ba amma akwai lafuza da dama a cikin ɓangarorin yarjejeniyar da za su samar da mafaka tare da buɗe ƙofa ga wasu fanɗararru da masu muguwar manufa ga al'ummanmu su yi amfani da yarjejeniyar da aka kulla don cutar da kyakkyawan ɗabi'unmu da rusa mana addini da al'adunmu abin lura abin farin ciki shine mun lura cewa bayan tattaunawa mai zurfi an samu fahimtar juna tsakanin musulmi har da kiristoci da dukkan ƙabilun wannan ƙasa mai albarka waɗanda suka halarci wannan taro da wakilansu akan ƙin amincewa da duk wani abu da ke ba da wata dama komai kankantar domin tallata waɗannan munanan ɗabi'u na luwaɗi maɗigo da duka barnar da aka ɓoye ƙarƙashin lafazin lgbtqia class a cikin al'ummarmu matsaya a ƙarshen taron an ɗauki matsaya kamar haka taron gaba ɗaya ya yi allah wadai da duk wani yunƙuri na shigo da al'amuran luwaɗi maɗigo da sauran munanan ɗabi'u da ke kunshe a LGBTQAI+ cikin al'ummarmu ta kowace hanya. Na biyu, taron kuma ya yi kira ga gwamnatin tarayya da ta gaggauta janye hannunta daga yarjejeniyar samuwa ba tare da ɓata lokaci ba. Na uku taron ya shawarci gwamnatin tarayya da na jihohi cewa lalle ne su rika tuntuɓar juna tare da sauraron ra'ayin 'yan ƙasa na gaskiya game da duk wani al'amari mai mahimmanci musamman wanda ke da alaƙa da addini da zamantakewa da ilmantarwa kafin mu shiga ko sanya ƙasarmu mu a ciki. Na hudu lalle iyaye da malamai su ƙara bibiya game da tarbiyyar yaransu tare da sa ido a kan irin abubuwan da ake yadawa a kafafen sadarwa na zamani domin dakile dabaru da makircin da ake yi don tallata wannan mummunar ɗabi'u ko mummunan ɗabi'u a cikin al'ummarmu ta kowace hanya. abu na biyar lalle a samar da hukumar da za ta rika bibiya da tantance duk wasu ngos da ke shigowa kasar nan tare da tabbatar da ba a sa cikin masu tallata munanan aƙidun lgbtqa a wannan wato ia a wannan ƙasa ba abu na shida a dage da addu'a da neman taimakon allah da kariyarsa daga dukkan makicin da ake kullawa wannan al'umma al'umma tamu wannan shine wato a bayanan da wannan taro wato ya fitar sakamakon tattaunawa da aka yi akan wannan wato dambarwa kuma a ƙarshe muna godiya ga gwamnatin jihar kano da mai girma gwamna injiniya abu'l-kabir yusuf da ya ƙi amincewa da duk wata ƙungiya ta ngos da kowane irin suna ta shigo kano da kowane irin al'amari ta zo da shi da kowane irin taimako take so ta bayar sawa'un waɗanda suke hulɗa da ƙungiyoyin mata ne ko ƙungiyoyin yara ko ba da tallafi ko gine-gine ko ɗaukan aiki ko raba tallafi ko ayyukan jin kai mutukar suna da wannan aƙida ta goyon bayan 'yan maɗigo da 'yan luwaɗi da masu auren jinsi wannan an haramta ayyukanta a jihar kano yanzu haka mun ɗago ƙungiyoyi da dama kuma lalle mun ba su umarni mun sa musu ido akan cewa lalle su kwashe ina su ina su ba tare da ɓata lokaci ba su bar jihar Kano in ba haka ba duk wata kungiya da take da alaka da wannan muka ga ta ci gaba da yin activities a Kano kamar da mai girma gwamna ya umarci hukumar Hisba kuma ya dora mata nauyi lalle ta dakile duk wata kungiya da ta zo Kano da nufin ta yada wannan aƙida ta 'yan maɗugo a wannan jiha ta mu ko masu auren jinsi. Da haka muna kira ga al'umman jihar Kano baki ɗaya da su ba ma hukumar Hisba haɗin kai da goyon baya domin tsaftace al'ummanmu daga wannan makirci da wannan shari da ake nufin kulla mana. Allah ya kare mu ya kare addininmu ya kare mu baki ɗaya. Wassalamu